إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما ثم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذات يومنا لهدي sannan kuma ta dace da sha bakwai ga watan sha'ban bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1443 sannan yau ya dace da 20 ga watan uku shekara ta 2022 ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira karatu da muke cikin littafin وذلك في شهر رمضان نشأ محمد ابن صالح عن الثامين رحمه الله تعالى اجيه من طيع من فعل مغنى أكن وكنت أعظم من تفيا ما نمت فيني رمضان شقاء يتفيا شندي شهر واني وكما ذكر يادم ذاك السيمان كان مصالي دما توق موتوتينا هيا دكما توق ذجراجي نقصة دسامة ملك فإذا كان الصائب سيارة أجرة يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من عجل الحر مثلا فإنه يؤخره إلى وقت يبرز به الجو idan ya kasance mutumin da kace yake da mota ta haya sannan kuma yana kai komo tsakanin zarruka na musulmai azumin zai mai wahala a cikin watan ramadan saboda tsananin zafi to da ka abin da ake so da wannan mai wannan mota mana wannan direba shine jinkirta azumin zuwa lokacin da yanayi zai yi sanyi wa ya tayassar fi siyamu alai sannan ka ce samu sauƙin azumi a lokacin da gari ya sanyi ma'ana mutum da kace yana tuka mota in ma ta haya ce ko ta wani abu sannan kace yana kai komo a tsakanin garuka a cikin ramadan to wasu da cewa shi da mai sha ruwa za ka sai jinkirta abin har zuwa lokacin da garin da ya kasance gari ya sanyi azumin ba zai mai wahala ba ma'aikata wal afdaru lil musafir fi'lul ashali alaihi min as-siyam wal fitr amma dai abin da yafi sauki ga matafiyi to shine ya aikata abin da yafi mai sauki na azumi ko kuma sharwa ya aikata abin da mai sauki na azumi ko na sharwa ma'ana da shi matafiyi idan ya tafiya yana da zaɓi biyu in ma ya yi azumi ko kuma ya sha ruwa amma dai ya kasance a ciki dai ɗaya daga ciki ya kasance ya fi sauƙi in ma kasance yin azumi ya fi mai sauƙi ko kuma sha ruwan ya fi mai sauƙi sai ya aikata wannan fa in ta sawaya idan ya kasance duka abu bai sai daidai mana mutum ne wata fi sannan sai gwal tsakanin azumi da sha duka abu ɗaya ne a wajen shi to a nan wanne zai yi malik ta fasawu afdar to da ka a lokacin da kan shan ruwa da azumin sun daidaita to da ka a wannan bagida sai mutum ya dau azumin sai mutum ya yi azumin zai kan shi ma ya sauke nauyin da yake kan shi na wajibin da Allah ya nuna mai لأنه أسرأ في إبراء ذمته saboda yin azumin ya fi sauri mutum ya sauke wallawi wanda ke kan shi وأنشط له إذا صار مع الناس sannan kuma mutum ya fi samun nishaɗi idan ya kasance ya yi azumin tare da mutane amma lokacin da kace mutum ana bin shi wani azumi daga wai sai ka ga in ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa ba sai kaga biyan azumin yana mai wahala to da haka ka ga shi ma an yi tare da mutane sai kasance ya fi samun nishaɗi fiye da a ce ya jinkirta azumin zuwa wani lokaci li'annahu fi'ilun nabi sallallahu alaihi wa sallam mana ki ta wannan kuma shine aikin manzon Allah aikin manzon Allah tsira da abokin Allah tabbata gare shi kamar yadda ka yi cikin sahari hadisin imam muslim daga abu darda yake cewa kharajna ma'a ran nabi sallallahu alaihi wa sallam في رمضان في حر شديد من فتت هذا من ذن الله تيارا متى الله سبت عليه شكو وتتفيا دمكي في رمضان أتكن ظلن ذافي حتى إن كان أحدنا ليدع يده على رأسه من شدة الحر هل يقصن شيء غير لتكمه ينا أور هنشي أكنشي سبو لتنن ذافي zafin abin da ya shafi ɓangaren larabawa zafi ne mai bala'in tsanani وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواها ذاك أبي ذاك تدي وصابم من ذن الله أشي صابم من ذن الله باب وان ديت أو أزمي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ذا عبد الله ابن رواها كسكي أبي ذاك عثمان نتوقع مسلم بن كوت كابي وذاك ألا ذاكو عبد الله ابن رواحة وأفطر صلى الله عليه وسلم مراعة لأصحابه ذاك سيب وذاك ألا صلى الله عليه وسلم يشاروا ذينا دوبا ينين سابيه حين بلغوا أنهم شق عليهم الصيام قالوا ألو سنو وذاك ألا جلا باري لن نفأدني يا يوسف بيوالا نتاكي سيب وذاك ألا شيء ما يكري عدوه ما كتاب عن عبد جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ صراع الغميم ذاك جابر كتاب من دم الله صلى الله عليه وسلم يا فتت على صابنجي الشيكرة ذاك أبو لغر مكة sai من دم الله dau azumi tunda manzon Allah ya bude garin maka cikin azumi manzon الله sallallahu alaihi wasallam ya dau azumi har sai da ya kai wani waje da ake ce kwarau al-gamim fa saman nasu ma zuwa mutane suka ga manzon Allah ya dawo da su ruwa dauka kawai da ka sabu sai suka yi azumi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقيل لو ساكت يوم الظالة إن الناس قد شق عليهم الصيام يا مزعلة صابنك فأظن يا بسوالا قالت فيها قاعدون أظن ينا جكا تاسسوسي وإنهم ينظرون فيما فعلت yanzu kawai sahabbai suna jiran me za ka yi za ka ci gaba da azumi ne ko kuma za ka sha ruwa faƙira yau ta ke cewa نعم سوى الله فدعا بقضح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه ذاك دمان دعا الله جل وعلا صحابوش تندو أذن أذن يا مسلوي سوى الله تتعجي أكامي وتقريا دروا aka kawo manzo Allah ƙwarya mai ruwa bayan sallar la'asar kaga an kusa aka yazo bayan sallar la'asar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wannan ruwan alhalan mutane suna gani to kaga nan ta kai da mutane suka ga manzo Allah ya sha ruwa ruwa suka ga to lallai tunda manzo Allah ya sha ruwa to wurin ruwa mu sha wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi a cikin hadisin abu sa'id al-khudri yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi tafiya har sai da kaske gab da azahar wannan su siyamun alhalan mutane suna azumi kuma a wata rana mai tsananin zafi sannan kuma mai tsananin tafiya a ƙafa shi manzana yana ta abu hawa so kuma suna tafiya a ƙafa ne wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin lah manzana yana kan dabbar shi fa qala sai ke cewa اشربوا ايها الناس يا كوتا نكشاروا فككر يعذب الناس فابوا تلك الجشاء وقال تيوبا لك اني لست مثلكم ني بابا ايركم اني ايسركم ني نازك فرق يعذب الناس اني رات مسلكوني الى تبيع ابو هواني كوكو كلا تبيع ركبوهم كني فابوا تلك الجشاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذه فنزل فشرب وشرب النار في من دم الله صلى الله عليه وسلم يهد قفافه شيء يتوقع كن دبا شيء وما وطابة تتكشى وما كان يريد أن يشري صلى الله عليه وسلم ما وضع لم ينشر بابا يا ولي صابي أمرنين أتاكو شروا أما تولك في من دم الله صلى الله عليه وسلم يدعون باشا يبا ولا تشعر ولكن في من دم الله صلى الله عليه وسلم to kaga nan dai kenan sai nuna ki kenan matafi ya zabi abu da mai sauki matafi ya zabi abu da mai sauki sai ne kasance mutum ya je ya halaka da kanshi to ai azumin nan shi halaka da ni akai ka halaka da kanka da mu zo karanta nan gaba Allah ta tsara ki tawala tun ku bi aidikum ila tahaluka kar ku je fa kawunan ku zuwa me zuwa ga halaka sannan kuma kawai da na faɗa jiya ko da tafiya da dan uwanka kuna tafiya ɗan wanka sai shi ya ɗau azumi kai kuma ka sha ruwa to kada kafirta ka kana tafiya dan wanka shi ya ɗau azumi kai kuma ka sha ruwa kar ka kafirta shi za ka zaina cikin bala'i da su ko mana za ka mutum ya kafirta wanda yake so ya shigar da musulunci wanda yake so wannan yana cikin damuwa na al'umma Allah mu karɓo ya dasar da mu duniya da lahira wannan sauki ne wanda musulunci ya kawo sannan kuma Allah yana so idan ya kawo al'umma sauki su riko da sauki wa idza kana al-musafir yashqu alayhi as-sawm idan matafi ya kasance azumin ya mai wahala wa innahu yafturu tuzi sharwa matafi da kace azumin ya mai wahala ya sharwa wala yasumu fi safar kar ya sake yayi azumi a halin tafiyar مالك من يتأثور هذا السنة حديث الجابر جيكباته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له لو أنه من ذلك الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله الو ألوقت دعك وشل أباري للي يا يايوا سهبي وهلا سيكتوا سيكتوا إن بعض الناس قد استوى من ذلك الله جدك إنشاره فأخوي وسكين منكر ان شاء الله kasan ba a 'yan zafin kai za ka yake cewa suke cewa lallai sabonka wasu a ciki sun sha ayyukan ya azumi فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيوضع لك أولئك الأصاة أولئك الأصاة وند سكي أذو الناس صعبة وند سكي أذو الناس صعبة عند من ذن الله صلى الله عليه وسلم سنة أولا دا وزعل الله بأشاروا وتقوم سيسك لو أذو الكسا بم ذن الله صلى الله عليه وسلم سنة كان سنة لك أرفيا جكينكو سنوكو عدهم بريه وهذا دستوا فلاك سيبك عدو سيبوت كي تفادوا لك على قوتي عدو وانت صاحبو قال لي أنا إيه فامي روا يا سوما وانت سيد أنا كي تكاي فاس كنيو ألا يبيني أفين أبي أهل سفيا حديثة بسكم بخايدة مسلم دقا جابت عن عبد الله يكشى من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكشى أسهل سفيا ذاك سيرا هركا سنسير دا المتاني an samu sannan kuma ga wani mutum an lallaka shi ana ta mai fifita ana yayyafa mai ruwa sai masu Allah ke tambaya ma haza me ya faru ne me ya faru ne na gana fifita ƙwaru sa'imu suka ce abu zan Allah ai ta azumi yake ai shi bai sha ruwa ba azumi ko yake ta yi sai masu Allah ta lissafa yake cewa laisa min albirri asiyamu fi safar baya cikin yi wa Allah biyayya yin azumi a halin tafiya baya cikin yi wa Allah biyayya yin azumi a cikin halin tafiya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza safara as-sa'im fi asna'i al-yawm idan ya kasance mai azumi yayi tafiya a cikin yini mana mutum ne kafin fitowar alfijir ya dau azumi za ka irin ƙarfe goma ko sha biyu sai ka ce wata tafiya ta bijiro mutum za ka ma kita idan mutumin da ya kasance ya ɗau azumi sannan tafiya ta bijiro mai a cikin yini wa shakka alaihi ikbalu saumihi sannan cika azumin ya mai wahala lahul jaza lahul fitr anan ma suka ce ya halatta ya sha ruwa an fahimci abin mutum ne ya ɗau azumi kafin fitowar alfijir da rana kuma sai wata tafiya ta jiro bai sannan da ya fara tafiyar sai ya gafa inda ya ce da cigaba da azumin akwai damuwa to anan ya halatta ya sha ruwa amma fa iza kharaja min baladihi idan ya fita daga gare shi idan ya fita daga gare shi kawo mutum da ya hanyar kano da ya kasance ya fara ɗaukar ya su mista'alin nan aka zo irin jingirin na to daga nan ya halatta ya sha ruwa لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه تورا من دان الله ياي أزمي سنسى بيسكي أزمي تارش حتى بلغ قراء الغميم حتى لو دان الله يئس وجد أكتب قراء الغميم فلما بلغوا أن الناس قد شق عليهم السلام لو كنت لابان يدور من دان الله للي فسابك أزم أذن أوكا لنفكا يا مسلم أفقر سيون أن يشعروا هذا سابه شعروا سواء وأفقر الناس معه فالناس سابه من ذلك أن سواتك شعروا سعر من ذلك ما لك تقول قراء القميم أولا أكيد ودين أكيد تقول قراء القميم جبل أطلس في طرف الحرة ولدو إليه بكي أجيفا الحرة يمتد إلى الوادي ياميقو ياتبهد هو وادي المسمى بالغميم ودأكي تقول الغميم suna kuma yana tsakanin usfan ne da kuma marra zaharan malaka cewa wa iza qadima al-musafiru ila baladihi fi nahari ramadan muftiran idan kan ce matafi ya dawo garin shi a cikin yin ramadan kaga matafi ne daga can garin da ya tawo bai dau azumi ba to da ka sai kuma ya shigo garin shi a tsakiyar rana a cikin irin sha biyu ko karfe biyu kuma baya azumi ما لك تعلم يصح صومه ذلك اليوم ذاك عذر شنا ونيني بي انزان سوا قال بيعوني واسل دك فتور الفجر لأنه كان مفطرا في أول النهار فهو دياكنا سياشا روى أفاركنيني والصوم الواجب شيء عظم من واجبي لا يصح إلا من طلوع الفجر فهي انزان سيدك فتور الفجر ولكن سيدك abin da malamai suke ƙara wa junansa sani mutumin da ya dawo daga tafiya ya shigo garin shi kafin a sha ruwa hal yalzamu imsaqu baqiyati al-yawm shin zai gama sauran yini mana mutum da ya shigo garin shi karfe 12 ko karfe 2 ai ba sha ruwa ba to shin yanzu zai kama bakin shi har zuwa a sha ruwa duk da baya azumi malaka ta ikhtalafa al-ulama fi dhalik malan sai sabani akan wannan matsala maganganu biyu ne na malamai akan wannan matsala faƙala ba'du sai wasu malumma suke cewa yajibu alayhi an yumsika baqiyat al-yawm ihtiraman lizaman wasu malumma suke wajibi ne ga mutumin da ya gabato garin shi yana mai shan ruwa a cikin yin ramadan suka ce to wajibi ne kawo bakin shi har zuwa shan ruwa wa yajibu alayhi al-qada'u سنن فهر رمضان سيارا مونا عبينا ونورانا لعدم الصحة صوم ذلك اليوم صور إنغانت مونا عبينا رانا بمنين بإنغانت وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى مالك وانا شين عبو سمال إشهارا أتم مذهب إمام آمد الله من يلا قرم تقول لي قواتو دوا قرينشي أكين رمضان أم باي أدري سوتيا كما باكينشي har zuwa ya kasance a sha ruwa malaka ta li'annahu la yastafiru wa qala ba'd al-ulama wasu malamai suke cewa kaga magana farko zai kawo baki wasu malamai suke cewa la yajibu alai an yumsika baqiyata zalika al-yawm ba wajibi bane a gare shi ya kawo bakin shi na sauran yinin da ya rabu لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا صار أن سوى وكين بين البين أنفعني ko da ta ta bakin ta a wannan rana bai da amfani a wajen kan jima na bai yana ce amfani shine ba ka da azumin dai wannan rana saboda dole sai ka rama wannan yinin wa hurmatu zaman qad zarat bi fitrihi al mubah sannan kuma haramcin watan da haramcin wani lokaci ya gushe saboda ya gushe saboda ya sha ruwa wanda aka halatta mai a farkon yini sannan sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam عبد الله ابن مفتك يتوى من أكل أول النهار دون مسلم ديسا أبنتي أفضل بيني فليأكل آخر وتويسا أبنتي أفضل بيني وانا مسلم ديسا شيسا شيلا ثابي يا أبي تو ذاك أقرسين ما يتي أي من حل له الأكل أول النهار دون مسلم أكل الثاني الشر وأفضل بعذر سبو دون عذر حل له الأصل الأخير فذاك عكتين ما يهالت غنيه ذاك ولا لا فيها أن هذا السامي يساوي تعفقين متى في أن هذا السامي يساوي تعفقين فذاك بلا رسائل كما يساوي تعفقين ذاك أنا سكت باب ذلك كاما كيش فلنكما ولت مضاوة إمام مالك الله مي رحمه فلن wani ce إمام الشافي الله مي رحمه rama suka ce mutum da ya gabato daga سنفون بتوتر وائل غدا إمام غامد رحم الله عن جميع ذكر صلى الله ملك ولكن ترك لا يؤلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساء الظن أو يكتر به أما سلوتون دي قوة سورة تفيع يدعو قرنش أين رمضان بعشار وابا ذاك إمام مالك دا إمام شافي دا وسر لقد إمام آمد suka ce zai sha ruwa amma ya ɓoye kada ya fito gaban mutane ya dinga shan ruwa za ka sai wani ya fito da shi daga wasu ce ce kai a cewa da muna ganin musulmi ne a shi dama sai Ba ya azumi to za ka sai wuce kan ya ɓoye ya kasance a wannan yini da zara ka tafiya ya sha ruwa washe gari kuma yana zaune a gida sai kuma ya ɗaura azumin shi ubangiji wuce roƙo ya rasar da mu zuwa ga laira zai shiga cikin wannan matsala duk da akwai mace a cikinsu mutumin da ya kasance bai san an ga wata ba bai san an ga wata ba sai da rana da ta sarki musulmi ya sanar da daddare an ga wata shi bai ji labari ba da safe ya tashi ya tafi abincin shi da rana sai ji labarin an ga wata to shi kuma a nan za ka shi ma zai kawo bakin shi bayan ramadan kuma sai ya raba wannan yini wanda ya sha ruwa ubangiji muke roƙo ya da mu duniya da lahira ya nuna mana watan ramadana muna cikin halin lafiya da halin aminci ya zama da wannan ƙasa lafiya da wannan gari lafiya ya azurta mu da shugabanni na gari ya shiga magabatanmu ya raba mu da su lafiya subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu وآخر دعوانا akhiru الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أهتم عاقبتنا في الأمور كلها وعذرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا ولاة المهتدين وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودلك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء اللهم آمنا في أوطاننا وأسع وسنا ولا أمرنا واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رصار وصائب المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في حاراتنا اللهم آمنا في غرفاتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في بطونهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية ووفقنا لصيامه وإن قدرتنا الموت قول ذلك فجعلنا من المقولين عندك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين